bismillahi rahmanir rahim gidan aro kashi na 29 safina ko sai kokawar kwacewa take daga rikon da antashi ma'u ta mata faɗi take dadi momi ku ce ya fita bana son ganin sa bana son na gan shi ki rufe mutane baki da Allah kuma ki nutsi ki daina wannan haukar dadi ya katse ta ma'azam ko kokarin gaida momi yake momi ina kwana baki sake take kallon shi bayan ya ɗaga masa hankali har yana da bakin da zai ce mata wai ina kwana da ban kwana ba ai ba za ka ganni ba mugu kawai macuci a zalimi maci amana ka ji kunya ma'azam bayan duk abin da na yi wa mahaifiyarka a rayuwa na ɗauke ta ‘yar uwa na kwashe shekaru ina mata jinya abin da za ka saka min da shi kenan ka rasa me za ka yi wa ‘yata sai ka dinga ɗauko karuwai kana kaiwa gidan aurenta gidan da ko tarewa ba ta yi a ciki ba wallahi ka ji kunya ma'azam tur mami ban san me kike magana a kai ba fa ni ban kai wata karuwa ko ina ba ya faɗi cikin dakewa murya baki sake sumomi da safina suke dubansa wai bai kai karuwa ko ina ba tsabar shi tatacce ne maimakon ya bada haƙuri ya karɓi laifinsa sai yake ƙoƙarin mamusawa a salamomi ta miƙe tana faɗin kai bari ka ji in faɗa maka ba tsoron ka nake yi ba ka bar ganin kana duk abin da ga dama ana ɗauke ido hajara ya isa haka dadi ya katse ta cikin tsananin ɓacin rai da mamaki take duban dadi sannan ta jinjina kai tana faɗin kada ka ce min wannan karan ma bayansa zaka bi ya cuci yar ta ya zalunce ta amma kana ƙoƙarin ka bi bayansa na ce ki yi shiru ko ai ta inda kika bullo dinnan ba ta nan za a gyara al'amarin ba safina da ke kuka ta buɗe murya tana faɗin dadi dadi dan Allah ka goyi bayansa dadi karuwa fa karuwa ya kai min har cikin gidan aure na kafin ma in tare wannan karan ma'azam ne ya katse ta ya miƙe a zuciya yana nuna ta da yatsa kar ki ƙara kiranta karuwa momi ta soma salati tana tafa hannaye tana duban dadi ka gani ko ka gani da idan ka ya nuna mana shi ɗin tabbatacce ne goyon bayan karuwa akan matarsa sai ya juya ya dubi momi momi ba karuwa bace idan ba karuwa ba ce to mecece kafin momi ta kai aya ba ta amsa da faɗin matata ce kamar yadda safina take matata ita ma matata ce yanzu kan gaba ɗaya mutanen falon a tsorace suke dubansa kamar waɗanda aka rasa duk sun kasa motsi dadi ya girgiza kai yana faɗin ma'azam matarka ka ka ce sai ya jinjina kai a hankali yana duban dadi mamaki ya kama dadi ya ce to amma ina nufin ta yaya ya ma za a yi haka ta kasance wace irin matarka kuma ma'azam ya ce dadi zan maka bayani daga baya momi ta shiga tafa hannaye tana faɗin la ilaha illallahu na shiga uku ni hajara ma'azam ta nan kaɓullo kuma na shiga uku wace irin mata ma'azam ƙarar da safina ta saki tana mai zubewa wajen ne duk ya dawo da hankalinsa kanta a daidai lokacin kuma aka kira wayar mu'azzam gaba ɗaya su momi har ma da antashe ma'u suka yi kan safina suna jijjiga ta suna kiran sunanta shi ko yana duba waya sai ya ga asad ne kuma tana katsewa ya sake kira hakan ya tabbatar masa da kiran mai muhimmanci ne ya ɗaga wayar yana sauraron asad daga can ɗaya ɓangaren ma'azam ka zo yanzu ka baro duk abin da kake ka zo mun samu wani abu da zai fayyace mana wane ne sagir ai asad bai kai ayabin mu azumi ce shikenan ga nan zuwa yanzu ya dubi dadi ya ce dadi ana nema na idan na da zan maka bayanin komai shi kansa dadi yau bai iya ba mu azam amsa ba sai kawai bin saye da idanu safina ko da dama su makarya tai tana jin zai fice bai koma ta kanta ba ta miƙe tana faɗin momi kun gani ko wajen karuwarsa zai koma momi kar ku kyale shi ya tafi dan Allah wallahi momi mutuwa zan yi dadi dadi ka dakatar da shi wallahi wajenta zai koma ko tsayawa sauraron su bai ya fice cikin sauri safina ta saka hannayenta biyu tana ta kwalla wani irin kara, sai birgima take a ƙasa momi kuma ta ci gaba da bala'i tana faɗin wallahi sai sun tafi kotu da ma'azam yau ɗin nan ba sai gobe ba za ta sa a rubuta masa sammaci dadi ko ficewa ya daga falon dan ya kasa kontrolin ɗin safina da mahaifiyarta wadda gaba ɗaya suka fice daga giya saboda abin da mu'azam ya aikata an tashi ma uku tsananin mamakin mu'azam ne ya mugun cika ta ita ba ta yi tsammanin rashin mutuncin mu'azam har ya kai haka ba wai matarsa ce ba karuwarsa ba ikon Allah to yaushe aka yi auren yaushe ya aure ta har ya kai ta gidan safina gidan da aka yi masa na jere kuma ko kunya cewa matarsa bai yi ba ita yanzu kam ta fara razana da al'amarin ma'azam har ga Allah ya fara bata tsoro ko da wasa bata tsammani ya kai wani mataki a rashin mutunci ba ko a labarai bata taba cin karo da dan iskan namiji irin ma'azam ba ka dauki wata mata ka kai gidan amaryarka da iyayenta suka zuba mata dukiya suka jera mata kuma ko tarewa matar taka bata yi ba lokaci guda tausayin safina ya rufe ta ba ta taɓa ganin amarya da aka ciwo mutunci irin safina ba a ce aure ko tariya biki ba ba ma ki ga kalar gidan naki ba amma har an auri wata macen an kai ta ta riga ki sanin gidanki ta riga ki sanin mijinki ikon Allah wannan kayan mamaki da yawa yake ta sauke nan nauyar ajiya zuciya tana mai ci gaba da danna safina dan momi tuni ta bi bayan dadi tana jaddada masa tafiya kotu a cewar ta bata ga uban da zai hana ta maka ma'azam a kotu ba sakamakon cin mutuncin da yawa yarta safina ta miƙe ta ɗauki crutches ɗinta ta nufi waje tashe Ma'u ta biyo ta tana tambayar ta ina zaki je ba ki da lafiya fina ina zaki je amma ko tsayawa amsa an tashe Ma'u ba ta yi ba su ce ta sa kirki da mimu suka fito kai kana ganin gidan ka san babu lafiya mimu kan dama ta laɓe ta ji komai hakan ya sa ita ma al'amarin mu ya daina bata mamaki ya koma bata tsoro wai matarsa ce ba karuwarsa ba ikon allah kayan mamaki baya karewa a wannan ahalin nasu Mima ta yi saurin ruko safina da ta ɗauko mu kullen mota ta tana faɗin adda. baki da lafiya fa ina zaki je? Ba za ki iya tuki a haka ba. Dan Allah ki yi hakuri abu komai a sannu. Cikin tsananin huci safina ta ce ke da Allah rabu da ni Mima. Wannan karan ba zan saurare ki ba. Ki sake ni na ce ko? Ta karashe cikin daka mata tsawa hawa yana idan ta Ba shiri Mima ta sake ta, amma sai ta rika bin bayanta tana kiranta. Ki yi kima makarantar da bata je ba kenan, ta so ma bin bayan 'yan uwanta. a haka suka iso gurin fakin ɗin motoci inda safina ke ƙoƙarin buɗe motarta mima ta ci gaba da roƙonta akan ta yi haƙuri a dafi ni ba za ki iya tuƙi ba wallahi ki kalli fa yanayin da kike ciki Ƙafar ki babu ƙwari ta ya za a yi ma ki iya tuƙi da ita a haka to idan kin dage sai kin je ba ni mukullin ni in tuƙa ki ta ƙarashe tana miƙo mata hannayenta duka biyu alamar safina ta bata mukullin huci kurin safina take tana duban mima lokaci guda ta danƙa mata mukullin tana faɗin kai ni wajenta mima ta jiyo ta dubi kiki da ke bayansa tana zaro idanu don kiki akwai tsoro sai kiki ta girgiza mima kai alamun kar ta kai safina ita kuma safina ta daka mima tsawa idan ba za ki kai ni ba na ce ki bani kulli na a dole mima ta shiga jinjina kai sannan ta buɗe gefen direba ta shiga ta zauna safina ma ta shiga bangaren mai zaman banza kiki dai har lokacin girgiza kai take sai kuma ta koma a guje tana kwallawa yaya musaddik kira a kofar shiga gidan suka haɗu ya watsa mata rara yana faɗin ke nisa anki ne da zaki duka min kiran yan tasha Kiki ta girgiza kai tana faɗin yaya musaddik. A dafi na ce da Mimo ya za su tafi gidan yaya Mu'azzam. na ta ce wai sai ta kashe matar da muka gani a gidan tare da yaya Mu'azzam. Don Allah ka tsayar da su kafin su tafi. A dafi na za ta iya yin abin da bai dace ba. Da sauri shi ma ya koma ya ɗauko mukullin motarsa. Ya zo zai fita kenan sai ya ga momi tsaye a bakin hanya. Koma babu inda za ka je. Ka koma ka kyale su su je su ci min uwarta. Idan kuma har ka bi bayan su ka hana su ban yafe maka ba musaddik. Musaddik ya girgiza kai na faɗin haba momi. idan suka je suka kashe 'yar mutane kuma fa don allah ki bari in je in dakatar da su na san ba za ki so 'ya'yanki su yi prison ba kafin su tafi gidan yari sai shegen nan ma'azam ya fara tafiya tunda ko me ya faru shi ne sila don haka na ba su goyon baya ɗari bisa ɗari su je su ci mun uwarta kafin shi ma mu tafi kotu ya amsa nasa momi bai ƙarasa saba ta katse shi in ka ƙara kiran sunana sai na tsine maka shashasha kawai wanda bai san kishin 'yan uwansa ba yake da ke tsaye a gefe ta saki wani irin kuka cikin sauri ta saɗaɗa ta fice ba tare da momi ta ganta ba ba za ta so a dafina ta kashe wannan matar a kai ta gidan yari ba za ta bi bayan su kuma za ta yi kokarin dakatar da su ko da ba za ta iya ba momi kuwa ci gaba da jaddada musaddik dai cewa idan har ya fita daga gidan nan sai ta kwashe masa albarka sa'an tashe ma uku na koma falo suka tara asmar dadi ta tashi sai numfashi yake da kyar oxygen ɗin samana na neman gazawa ta saki wata irin kururuwa tana kiran momi a tare momi da musaddik suka nufi cikin gidan hankali tashe a headquarter kuwa asad ne yake ta juya waya da sabira ta kama masa yana kuma dubawa ya dan tsare ta da idanunsa ne ya ce zan so ki tsaya ki bada statement ɗinki a gaban mu'azzam sabira ta girgiza kai ta ce ranka ya daɗe ka san yadda yanayin kes ɗin nan yake yanzu haka da na kawo wayan nan mata yiwu rayuwata tana cikin hatsari da fara jefar da wayan nan ne yayi dan bana son duk abin da zai haɗa da kes din nan duba da yadda aminiyata take ta faman shan wahala duk saboda tarayyata da sagir da a ce na san inda zan samu sariya ko ofishin nan ba zan zo ba da kai tsaye wajen zan je in mayar mata da wayar ba na son duk wani abu da zai haɗa da kes ɗin nan don Allah kar ka sa ni a ciki a sai dai murmusa kaɗan sannan ya ce na fahimce ki kuma ki yarda da ni wannan abin da kika yi zai taimaka mana matuƙa wajen kawo ƙarshen kes ɗin nan dole ne kuma in gode miki mun gode kwarai dan ba ƙawarki kaɗai kika taimaka ba har da gaba ɗaya hukumar npf idan har aka kamo abokan cin mushen sagir ina mai tabbatar miki mun rage mugun iri a cikin al'umma mun gode kyakkyawa ya ƙarashe yana sakar mata murmushi ita ma murmushin ta yi kaɗan tana mai da kanta ƙasa cikin ɗan daburcewa saboda irin kallon da yake jifanta da shi da miƙe tana faɗin to ni zan tafi sai wani lokacin shi ma ya saurin biyo ta yana faɗin ɗan tsaya bari in sa a kai ki sabira ta yi saurin girgiza kai tana faɗin a'a ban san a gane da wani ɗan sanda balle in jawo kaina attention amma na gode zan yi maneji hasa jinjina kai yana dubanta to ki kula da kanki ta amsa masa da kai sannan ta fice yana nan tsaye yusuf ya karaso ya same shi suna magana ƙasa ƙasa don ba sa son ma wani ya san sun samu wayar sagir har sai idan ma'azam ya iso aiko nan suka hango shi yana tafe don kafin ya karaso ya cire suit ɗinsa ya shiga nan naɗi hannun lock sleeve ɗinsa da ganin yadda yake tafiya ka san ya shirya binciken yana karasowa suka nufi cikin gidan suna tattaunawa malika da karasowa ta kenan ta hango ma'azam ya dawo aiki ta saki wani irin murmushi ta karaso da ɗan gudunta tana ɗaga masa hannu a tare suka waigo suna dubanta tim ɗin nasu ya haɗu gaba ɗaya yusuf da asad suka yi murmushi ganin inda malika take ta walwala don tun bayan dakatar da ma'azam ba su ƙara ganin murmushinta ba ta ƙaraso da sauri tana ƙoƙarin saita kanta a gaban ma'azam shi kuma ya wani ya mutse fuska yana dubanta am sorry sa dama ina so in ce maka welcome ne mun yi kewarka sosai welcome back sa ta ƙara shi tana rungume fal ɗin da ke hannunta a ƙirjinta dusai suka yi tsaye suna kallon ma'azam da ya wani tsare ta da idanu ita kuma sai fama rarrabi idanu take cikin tsoro tana a Allah ya sa ba wani laifin ta yi ba ga mamakin sa sai suka ga ya sakar mata murmushi ta gefen bakinsa sannan ya ce thank you daskarewa malika ta a wajen wayo mu'azzam ne yake ce da ita thank you har ma yana sakar mata murmushi daga haka bai karabi bi ta kanta ba ya sa kai ya shige su asad suka bi bayansa haka ta tsaya ta kasa motsi yayin da mu'azzam ya ba su umarnin su tafi tracking room don su ga abin da yake cikin wayar yusuf da asad suka jinjina kai suka bi shi cikin sassarfa sai da suka shige sannan malika ta saki wani dan karamin murna ta cilla hannayenta a sama tana faɗin yes yes ai na san a hankali zai fara suna. na tabbatar da hakan well done malika ki ci gaba da haƙuri har sai kin siya zuciyarsa da haka ita ma ta sauri ta bayan su a bangaren su safina komima na yin fakin safina ta fito daga cikin mota ta karasa bakin gate din tana bugawa da sandar dogarawarta bugu take iya karfinta mima na faɗa mata ta yi a hankali bata ko saurari mima ba ta ci gaba da bugawa sai kuma ta juyo ta ce ki je mota ki ɗauko mu ultrapad ɗin nan da yake cikin mota ki kawo mun wallahi sai na bata ta cinye shi Dan na tabbatar ita ya siyo wa a ranar mima ta tsaya da mamaki tana kallanta na ce ki wuce ki je ki ɗauko mun ko ta daka mata tsawa da sauri mima ta jinjina kai sannan ta koma mota ta ɗauko mata a daidai lokacin polis ɗin da ke gadin ya leko yana kallon su da mamaki kafin ya yi magana safina ta ɗaga wannan sandar ta ta rabga mishi a goshi ta ƙara ɗagawa ta rabka mishi duk ƙoƙarin shi na ganin ya hana su shigowa abin ya ci tura don safi na hauka take tubura daidai lokacin kiki ta ƙaraso ita ce ma ta ceci polis ɗin a hannun safina wanda tuni jini ya fara zubowa ta goshinsa sakamakon karfan da safina ta buga masa a kai a haka suka nufi cikin gidan safina na sakin huci tana duban faɗin gidan da irin cin amana da mijinta ma'azam ya yi mata gidanta ne amma wata 'yar iska ce a ciki har yana kiranta da matarsa suna isa ta shiga buga ƙofar falon da iyaka karfinta sadiya da har lokacin take takura a waje ɗaya tana kuka rashin sanin inda ahalinta suke kamar daga sama ta ji ana buga kofa a ɗari ta miƙe ta nufo kofar da a zatanta ma'azam ne ya da mata da labari mai daɗi ta yi sauri ta buɗe kofar tana faɗin ka gansu ne sai kuma ta tsaya cak ganin ba ma'azam ba ne wasu 'yan mata ne guda biyu take ta juya tana kallon hoton auren safina da ma'azam nan ta fahimci matarsa ce ɗayar kuma ta so ta gane ta amma ta rasa ina ta santa lokaci guda ta tuno sune 'yan matan da suka taɓa haɗuwa a police headquarter har ma suka taka mamanta kafa da mota su din ma dubanta suke suna son su gano ina suka taɓa ganinta mima ce ta gano ta yi saurin daga hannu tana faɗin la A dafina ita ce wadda muka taɓa bige su a polis headquarter sati biyu da suka wuce ita da wata mata Da mata saba bin su har wajen aiki kenan ai mima bata kai aya ba safina ta dubi sadiya ta yunkura ta kai mata wani irin mari sai dai sadiya bata bari marin ya sauka a fuskar ta ba ta saurin rike hannun fina ita ma tana huci dan kafin finan ta kai hannunta kasa sadiya ta maida mata da martanin marinta ta tas lokaci guda ta nuna ta da yatsa tana faɗin wannan shine sakamakon taka min kafar mahaifiya da kika yi kan uban can safina ta tsaye tana duban ta dafa da kuncinta mima ma kamewa ta tana duban sadiya da ta kashe safina da mari har cikin gidanta idan ban kashe ki ba yau dinnan ba suna na safina marwa gamji ba sai na yi ajalin ki shegiya karuwa tana gama faɗin hakan ta shiga kokawa da sadiya amma saboda kafarta da ke mata ciwo yasa ta yi nasarar cafke ta ba sai ta shiga kai mata duka da sandar hannunta ita kuma sai kaucewa take hakan ya sa ta ce da mima ta tare mata ita daidai lokacin kike ta shigo safina ta ce duk su tare mata Sadiya tare sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi don kuwa mima da ta fi su jiki ce ta damƙe sadiya ta danne ta a ƙasa kike ma ta zo ta taimaka mata ita kuma safina ta ƙara so da ultrapad ɗin ta dinga yaga shi tana tura mata a baki faɗi take shegiya sai kin cinye shi sai kin cinye shi don uwarki shegiya karuwa sauran kwalta mai bin mazan mutane yau sai kin yi nadama sanin mijina da kika yi har kika yadda ma ya kawo ki cikin gidana ya ajiye sadiya tana kicikicin kwatar kanta safina kuma sai tura mata fat take a baki a lokacin kiki ta sunkuya daidai kunnan sadiya ta raɗa mata zan sake ki sai ki kokari ki tura wannan yan lukutan ba ta da wani ƙarfi za ta faɗi ƙasa ke kuma sai ki gudu Safina ta danko gashinta tana faɗa me kike faɗa mata munafuka? Daidai lokacin kiki ta saki Sadiya, ita kuma Sadiya ta hankaɗe Mima ta faɗi ƙasa, ta saki wata irin ƙara tana faɗin ƙafarta. A guje Sadiya ta nufi sama ta mai da ƙofa ta rufe. Safina ta yo kan kiki za ta jibge ta, daidai lokacin kuma wayar Mima ta yi ƙara. Tana ɗauka ta ga anti ma uce. take ta ɗaga ta kara a kunne. Cikin rawar murya ta ce masu duk su da gida, ga dadinsu nan ba shi da lafiya. Sai ta jiyo tana duban 'yan uwanta, sai kuma ta fashe da kuka tana faɗin dadi ne ba shi da lafiya wai dadi ba shi da lafiya an ji an tishe ma'u ni dai gaskiya gida zan tafi ba bashiri safina ta bincike wayar ta jifa da ita babu inda za mu je sai na kashe shegiyar nan mima ta miƙe da kyar tana faɗin ni dai wallahi gida zan tafi salon abba ya je ya mutu kawai ni ina nan kiki zo mu je ni ba zan zauna anan dadi ya mutu ba ta ƙarashe tana kamo kiki cikin ɗingishi haka suka wuce suka bar safina tana kallon sama ta yi kwafa tana faɗin zan dawo don ubanki kuma sai na kashe ki daga haka ta juya ta ɗauki crutches ɗinta ita ma ta bi bayansu sai dai suna fitowa suka ga ɗakin karnukan nan a buɗe aiko nan karnukan suka soma haushi a ɗari suka arce suka nufo gate a guje suna ihu har suna bangaje polis ɗin da ke bakin gate sai dai duk gudun nan da suke su san cewa kofar ɗakin karnukan ne kawai a buɗe ba amma karnukan a ɗaure suke a can ɗinsu polis ɗin ne ya tattaro sandunan safina ya miƙa musu cikin mota yana faɗan a sauka lafiya aka bar shi da kumurarren goshi inda safina ta jibge shi da sanda. cid bayan wayar ta yi caji suka soma binciken kwakwaf a ciki suka soma retrieving ɗin duk wani sako ko kuma wani kira da ya shiga a cikin wayar ko ya fita sai dai lamba ɗaya suka samu a cikin wayar da kuma kan sim ɗin sannan wannan lamba ita kaɗai ce aka taɓa contacting ɗin sim ɗin da ita sannan sako ɗaya ne aka turo da wayar kuma shi ma da wannan lambar ne kawai sakon adres ne aka turo da wayar kuma adireshin inda aka samu gawar ikram da sagir idanun ma'azam suka yi jazir sai karanta sakon yake lokaci guda asad ke faɗin bari mu gani bari mu ga idan za mu iya tracking ɗin number da aka yi amfani da ita bai kai aya ba ma'azam da gumi ke ta tsatsafo masa ya ce ya bashi wayar ba musu ya miƙa masa wayar da suka zuba masa idanu ma'azam ya ƙura lambar da aka turo saƙon idanu sai karanta lambobin yake ɗaya bayan ɗaya ji yake kamar ya san lambar ya tabbata ma ya san lambar ɗaukar lambar ya a cikin wayar sai ya soma dailin yana jin bugun zuciyarsa na ninkuwa